bayan halartar jana'izar shugaban ma'aikata na shugaba Buhari Malam Abba Kyari fadar gwamnatin Najeriya ta dakatar da waɗanda suka halarci jana'izar shiga fadar. Mai taimakawa shugaban kan labaru a yanar gizo Bashir Ahmad wanda shi ma ya halarci jana'izar ya tabbatar da ɗaukar wannan mataki. Duka wanda suke aiki a wurin shugaban ƙasa shugaban kasa shine ba da wannan directive ɗin ko shine ya amince da wannan dokar. So wannan dalili yasa muka ga cewa to mu ma dokar za ta hau kanmu. mu karfin dokar ba don haka ba wai sabuwar doka ba ce ba doka ce dama wadda tana kan dukkan ɗan Najeriya. Kai ma ka killace kanka kenan? Eh kwarai da gaske musamman ma aiki na daman aiki ne da ba dole sai ka je ofis ba aiki ne da zaka iya yin sa a gida zaka iya yin sa daga kwamfutan ka kana gida da inda kake so kwarai da gaske kuma dukan kowa da kowa duka sauran mu ma kowa ya killace kansa har zuwa lokacin da doka ta tanada daman yanzu ai akwai lockdown an rufe garin abuja a lagos da kuma ogun so ni ina abuja kuma dukkan mafi yawancin wanda suka je wurin nan suna abuja duk da dai na san baka da mata Uh, to abokanai kuma yanzu kenan duk baka gana da su kenan aboka babu wanda ka gana ce maka tun lokacin da shugaban kasa sati biyu da suka wuce ya bada dokan cewa a zauna a gida su kowa yana zaune a gidansa yayin da hakan ke faruwa tuni aka fara yayata wanda ake sa ran shugaba buhari zai mai gurbin abba kyari sunayen da aka fara yayatawa su ne na tsohon sakataren gwamnatin najeriya ambasada Baba ga babagana kingibe sai ministan ilimi adamu adamu da kuma ɗan kasuwan nan sama'ila isa huntuwa wanda tuni ya fito ya musanta labarin masanin harkokin siyasa dr abubakar kari ya dubi lamarin inda ya ce haƙƙin naɗin na wajen shugaba buhari kuma zai iya soke mukamin a da shi kanshi mukamin ma ba a cikin tsarin mulki ke ba a cikin ma tsarin gwamnati yake ba an are shi ne daga amerika kuma ko a najeriya ma akwai shugabanni alal misali marigayi umar musa yar adua wanda shi soke ma ofis ya yayi kuma shi ma buhari ma yana iya soke ofis ne. wannan duk dama ce tashi hurumin su ne shi kadai Eh, saboda haka ba wai danganta wani suna da shi ba kawai shi ne mai wuka shi ne da nama sai abin da ya ga dama zai yi duk da muhimmancin wannan mukami a baya an san shugaba Buhari da jinkiri wajen maye gurbi in hakan ta samu. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.